Bikin auren Aisha Hanan Muhammadu Buhari da angonta Muhammad Turab Sha'aban ya zo ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke korafin hauhawan ƙari a farashin kayayyakin masarufi da man fetur da kuma ƙari a kuɗin wutar lantarki a ƙasar. Ɗan fafutuka kana shugaban wata ƙungiya da ke rajin bin diddigin kuɗaɗen da aka yi sama da faɗi da su a ƙasar. Hamzat Lawan ya ce bai kamata iyalan farko a Najeriya ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari su yi irin wannan biki a cikin yanayin da ƙasar ke fama da annobar cutar COVID-19 da ta tasirin sa yi sanadiyar rasa aikin yi ga matasa da kaso biyar cikin 100 a watanni uku zuwa biyar da kuma kudaden kasar da 'ya'yan masu hannu da shuni da iyalansu suka yi ta liƙawa ya bayyana rashin da'a da tausayi da kuma fin karfin doka idan ba haka ba da yanzu hukumar 'yan sanda ta yi bincike ta kuma gayyaci mai laifi don hukunta shi. Uh, uh pandemic and the fact that over 55% of Nigeria's workforce, which make young people, have lost their job just within three to five months because of the impact of COVID-19 and, and spraying, you know, public resources. One, this also shows you that our public officials are not even uh, responsible. It also shows lack of empathy it shows lack of emotional intelligence. And even if I know that honestly, between you and I, nothing would really happen because if the law would take its course, The Nigerian police should have started investigation and even invited the first family for interrogation and prosecute them. Hukumar 'yan sanda dai ta sha kai samami da kama masu sayar da sabbin kudaden takarda na kasar don liƙi a wuraren biki. Mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum a Najeriya, Malam Zakari Lamba ya ce a wannan karan hukumar 'yan sanda ta yi sakaci wajen yin aiki yadda ya kamata. Hukumar da abin ya shafa na ta tsaya ta ga cewa an bi doka sau da kafa. Su ya kamata a zarge su. Yau da sun ga gurin ne za su kama mutane sannan daga fara shugaban kasa aka saba ka musu to kaga a iya cewa ne dokan bacci ya fige da gengedi to amma tunda ba su je gurin ba kuma ba wanda ya ana su kuma ba shugaban kasa ne ya ce a yi haka ba bai ba da sanarwa a hukumance ko kuma wani jami'in gwamnati ya ba da sanarwa cewa za a auren yan shugaban kasa saboda haka zuwa taka da kuɗi ba kamata su yan sanda a zarge su cewa sun kasa yin aiki sau da kafa da yan sanda sun je ba da shugaban kasa sun yi haka ko kuma wanda suke jaman da suke ba da shugaban kasa sun bi doka sun tsaya sun ga cewa sun kama masu yin wannan abu to kaga da hakan ya fi amma tun da ba su yi ba saboda haka wannan sakaci ne ko kuma rauni ne daga maganar yan sanda. sabawa dokar babban bankin najeriya na shekarar dubu biyu da bakwai sashi na ashirin da ɗaya da ke nuni da cewar a hukunta wanda aka kama da laifin watsa kuɗin ƙasar ta hanyar yin liki da zama a kaso har na tsawon watanni shida ko biyan kuɗin beli naira dubu hamsin sai dai masanin shari'a barista umar mai nasara kogo ya ce rashin bin doka da manyan masu mukamai a ƙasar ke yi shi ke mai da hannun agogo baya. daya. To doka ce ake yi a ƙasa wadda take yawanci talaka ne take faɗawa a kan shi. Kuma dole mu tunani muna da abin da ya kamata ya zama mana da'a daidai da hurumi na sashi na ashirin da uku na tsarin mulkin Najeriya. Akwai kuma wajibci na mu tsaya mu yi abubuwa na tsafta abubuwa waɗanda suke daidai da mutunci da kuma girmama daraja kima ƙasarmu daidai da sashi na ashirin da hudu na tsarin mulkin Najeriya. Amma da yawa za ka ga manyan mutane su ne suka fi karya dokoki ko a bakin titi ka zo ka ji ana jini a wai wai wai ka duba ka ga wanda yake ya bankaɗa ya wuce ba tare da la'akari da wannan eh, abin da ke nuna cewa a wuce ko a tsaya ba a bakin ka hanya za ka ga babban mutum ne ko kuma wanda yake amfani da kayan sarki kuma doka ta zan ba ta ganin girma ga wai wane ne babban mutum waye karamin mutum shi yasa aka ce idan mutum zai shari'a wanda yake yana da tausayi ko yana da tsoro ko yana da kwaɗayi ba zai iya zama mai aiwatar da shari'a ba domin waɗannan abubuwa suna suke kawo na kasu da shari'a ta adalci da adala. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.